Nehari formally launched this uh, posters containing the uh, Boko Haram terrorist pictures. As mentioned, the public is urged to provide full identities of these individuals. It will help us in the prosecution of these hafsa mayakan sojojin kasa na Najeriya Lieutenant Janar Tukur Burate kenan ki kaddamar da hotunan wasu da ake zaton ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne su ɗari da ya ce ana neman ruwa a jallo. Lieutenant Janar Burate ya kaddamar da wannan hotunan ne bayan rufe wani taron kwanaki uku da suka gudanar a garin Maiduguri. General Burate ya bada wasu lambobi da ya ce duk inda aka ga waɗannan mutanen a kirawo su kuma a sanar da su don dokar mataki akan waɗannan mutane da hotunan su ya bayyana akan wannan allo kuma ya ƙarin haske game da ma makasudin wannan taro da kuma abin da suka tattauna a kai kamar haka abin da ya kamu nan maiduguri wannan kasida shine mu sake wayar ma jama'a kai akan eh, yakin da muke da 'yan ta'addan boko haram to abin da muka jaddada shine muna neman goyon baya wannan yakin ba na sojoji kadai ba ne duk na 'yan al'umma ne gaba ki da najeriya ya kamata su fito sa eh, baki su ba mu goyon baya so da mu samu nasara insha Allah to jihar ko za yi mana karin haske game da sakon da kake dauke da shi daga wajen shugaban kasa ga 'yan Najeriya yadda na yi bayani a cikin lokacin taron shine wannan wa'adin da shi shugaban kasa ya bayar eh, ya na farko ya bada wa'adin ga sojoji amma aka duba wannan shi shugaban kasar najeriya ne ba zai tsaya kan sojoji kadai ba ya kamata duk 'yan najeriya su fito su goyi bayan wannan wa'adin da shugaban kasa ya bayar domin mu samu nasara wannan yakin ba sojoji kadai ya shafa ba duka 'yan al'ummar najeriya gaba kida ya shafe su so abinda nake so ma jama'a su gane shine su fito su tabbatar cewa ba wai maganan wa'adi kadai ba su duba su tabbatar cewa wannan yaƙi an samu nasara a kanta. Babban Hassan, mayakan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Borte kenan ke bayani bayan kammala wani taron kwanaki uku da suka gudanar a garin Maiduguri. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.